Tala mita 93.1 mai sauraro barka da dawa daga sashen mana tala babash. Duk inda kika sani a duniya ma'aikaci mai bauta a ƙasa ne kuma kowace ƙasa akwai irin salon tsarin yadda take gudanar da ayyukanta. Akwai wa'adi da ake keɓewa na ma'aikaci wanda ake kira civil servant ma'aikacin gwamnati. Mm. Bayan shekaru kaza aurenku da gwamnati yana karewa bayan shekarun sun kare lokacin wa'adin aikin kai zo karshe auren ya mutu kafin dama a kulla auren a lokacin process hanyoyi ko tsare-tsare komai da ake daura auren za a ci to in eh, lokacin aikin kai ya kare kwantiragi ba kwantiragi ɗinka akwai abin da ake kira pension and gratuities akwai kudin pension da ake biyan ma'aikaci akwai kudin hankoki na sallamar aikin ka kande wanda za a baka a ce gashi ladanka garar ka ta karshe kenan kin san garan ma'aikaci ta ba da farko ake kai masa gidansa ba hmm. garan ma'aikaci daga karshen karewar auren ake ba shi gararsa eh, akwai wata gara ta sumunta uku eh, ya ake ce da ita wacce hmm, arias eh a ita wannan a ita wannan arias eh ita wannan arias ai kaman wasu kuɗaɗe ne na haƙoƙinka na daga lokacin da ka fara aikin ya kamata a fara biyan ka aikin abin ya ɗauki wani dule ga zuwa wani lokaci daga baya sai a yi waiwaye don tafiya a wata na farko idan an ɗauke ka aiki za ka fara aiki daga watan janairu na wata sabuwar shekara ka kai janairu ka kai fabrairu ka kai maris ka kai mayu ka kai yuli ka kai juli misali watannin nan kawai sai a ce tun da ba baka kuɗin ba bari a haɗa maka arias ɗin a maka biyan bashi a dunkule shine arias to amma gara ta karshe wadda ake baiwa ma'aikaci ita ce in ya gama aiki a raka ka gidanka a sallama da kai a yaye ka aure ya kare amma ga garaka a ƙasashe na duniya duk kusan tafiyar iri ɗaya ce alƙawura da gwamnatoci suke da kwantiragin da kika faɗa wadda ake ƙulla tsakanin ma'aikata da gwamnati komai a fahimce yake kuma wasu kasashen za ki ga tsarin da ma'aikaci yake aiki ya bambanta da tsarin da a wasu kasashen ma'aikacin yake aiki wasu lokutan za ki ji a wasu kasashen idan ka ji irin haƙoƙin da ake ba ma'aikaci ba sai a kasashen da suka ci gaba ba kullum abinda muke kallo dija akwai kasashe developing world kasashe masu tasowa nan za ki ga tsarin da ake biyan ma'aikaci na kudaden haƙoƙinsa da albashinsa da allowances din allowance allowance da ake faɗa da kudaden hutu da ake bashi domin labaran wasanni mm. da kudaden da ya shafi kamar ko inshoran lafiyarsa ko wani abu nasa ko karatun ya'yansa idan kika je kika ji irin package kware-kwaryar abin da ake samu wato ba karamar sha'awa za ka yi baka ce ina ma kai a ire-iren irin wannan kasashen kake aiki kuma dama shi aiki su ire-iren irin waɗannan ƙasashen za a gurje za a gurza ka za ka yi aiki amma za a biya ka amma yanzu mu idan kika duba yau rayuwar ma'aikaci a waɗansu ƙasashe masu tasowa ɗin ko mu a cikin afirka ko a najeriya da muke ciki mai magana ɗin za ki ga ma'aikaci yana aiki aikin nan da yake haƙƙin da ake bashi idan kika kalli buƙatun da suka rimi a kan shi za ki ga kusan dai shi ba zai ɗauki kansa mara abin yi ba amma duk da yana da abin yi ɗin dan kuɗaɗen da ake ba ma'aikacin za ki ga bai taka karya ba sannan kuma kuɗaɗen nan da ake baka idan ka duba ɗumbin buƙatun da suke kanka sai ka gama ma'aikaci abin tausayi ne a wannan duniyar da muke cikin dici kuma babban abin takaicin za ki ga mutum ya yi aiki shekara talatin da biyar babban abin takaici da kuma abin da yake saka damuwa duk wani ma'aikaci da kika sani mu a nan kasar ku tattauna one on one ke da shi ki tambaye shi ki ce a matsayinka na ma'aikaci mai ɗauka albashi wani abu ne idan ka kwanta a gidanka kana bacci da tsakar dare kake tunani idan wa'adin aikinka ya kare yake hana maka cikakken bacci idan ka tuna amsar da zai baka guda ɗin ce zai ci shi abin da ya fi damunsa idan ya gama aiki auren ya ƙare kuɗin sallamar gara ta ƙarshe da na yi magana wadda ake bashi yadda za a bashi yaushe za a bashi ta yaya za a bashi wannan abin shi ke ce masu tuwa ƙwarya inda yau in mutum ya gama aikin gwamnati yana gamawa a bi ka'idojin yadda ake ba da kudaden sallama a cewa nan so ba tare da ɓata lokaci ba yi wa ƙasa aiki shekaru 35 ga kuɗinka na sallama a baka wani za ka same shi tun da ya fara aikin nan daga shekarar farko har shekaru na 35 da yana kan aiki da akwai waɗanda da yawa ba su da su mallaki gurin da za su kwanta da su da 'ya'yansu da iyalinsu a gidan haya kake ga matsalolin rayuwa ga kudin ba su ishe ka ba to galibi za ki ga wani yana da projections sai ya kiyasi ya ce to kila in raina ya kai idan na gama aikin nan ina da saurare in aka bani kudin nan wala Allah in je in samu dan kujajaren gida ko ya yake dan an ce samu ya fiya saboda haka da wannan tunanin da wannan tsammanin ka gama aiki amma idan ka zo ka gama aiki gwamnatoci musamman waɗanda suke kan mulki za ki ga tsarin da ake bi ana ba ma'aikaci haƙƙinsa sai ya yi rufe gumi da gasken gaske fitowar kuɗin kama da sunan gratuity sai ya gagara za ka samu ma'aikata daga wanda suka gama aiki ga wannan shekarar sai ka samu waɗancan sun tadda waɗannan waɗannan sun tadda waɗancan a tare a cunkushe guri ɗaya kuma kowa bukata ɗaya ce a kansa kuma wannan bukatu ne waɗanda suke suna da mahimmanci so babban abin da yake damun ma'aikaci daga lokacin da aka ce ya gama aiki inda kiran shi za a ce so ga kuɗinka na aiki ga kuɗinka na sallama ai da al'amarin ba karamin daɗa da zuciya yake ba kuma abubuwa na takaici da suke faruwa sai ka ga wani ya faɗo siyasa da sunan mulkin demokradiyya da mukami da aka bashi shekaru 35 nan da zaka yi wani idan ya gaya ma abin da zai samu a cikin shekara da da sunan mai rike da wani mukami mai gwabi irin na siyasa sai ka ga cewa kai ko hanyar kama ka fashi ba kai kuma wannan yana da daga cikin abubuwan da ya kamata su mahukunta su kalla babu wanda ya kamata a kalle shi da idan tausayi tunda magana aiki muke kuma ranar ma'aikata ce muke magana a tsaya a dubu menene matsalolinsu su ba kullum idan aka taru ba shugabanni da gwamnoni da an je an yi fareti a filin fareti a rika cewa muna da kyakkyawan tsari ma'aikata kuna cikin ranmu abubuwa da muke so mu inganta rayuwarku ga minimum wage nan mafi karancin albashin da wasu gwamnonin sun kasa biya wata jihar ma akwai gwamnonin da za su doke shekara guda ba su biya albashin ba sai an zo filin da ake dukan kafa ana fareti a riga ce maka ai yanzu rayuwar ku ita ce abin da yake priority list din mu yake cikin tsarin abubuwan da muke ba muhimmanci faɗa da cikawa ita ce babban abin da ake so su fito daga bakin waɗanda aka ɗora muke su alhakin tafiyar da jama'a saboda haka idan aka tsaya aka duba za ga cewa da yau a duniyar nan da muke ciki in kowa zai samu tudun dafa yanzu da yawa akwai wanda inda zai samu jarin da zai je ya juya ya rike kansa a yau dinnan zai iya rizanin ya bar aikin gwamnati a yau din nan saboda kana aikin gwamnati mu kamar a nan najeriya wani tsari da yake da ba da damuwa a cikin yanayin yadda ake gudanar da aiki yanzu a yau a ce an bayyana a fili kowa ya ji a ce an yi wa ma'aikaci karin albashi misali ne daga lokacin da aka ce an yi wa ma'aikaci karin albashi tun albashin bai zo hannun shi ba mm. an ɗana masa tarko daga duk wata ƙofar shiga kasuwa ta kowace irin hanya tuni shi mai kasa kaya ya riga ya yi wa albashin ka dawo a riga kawai an san ga yadda za a yi kana zuwa kasuwa abin da ka sani kana sayi shekaran jiya da jiya sai ya bambanta da abin da kafin ma kai wai sabon tsarin albashin da aka faɗe shi wanda abu ne wanda yake an yi shi a hukumance ba a ba a zo ga kan gabar aiwatar da abin a zahirance ba kasuwa sai tafi market forces sai su fara ayyukansu sai kika kawai kuɗin ga farashin kayayyaki karshe an ƙara maka albashi idan ka kwatanta ƙarin albashi idan ka duba gundarin albashi sai ka ga take home pay ne kawai dan lada ne ake baka je ka gida ka ci abinci da kuɗi in ma zai yi ka ci abincin a kwana talatin babu matsala to daga ƙarshe sai ka dawo kana tambayar kanka kai da a ce an ƙara maka albashin nan ka je kasuwa albashinka ya kasance maka tamfar kyautar girka an baka da hannun dama a gwamnati kasuwa ta kwace da hannun hagu kai inda za ka tambayi ma'aikaci a yau a najeriya nan da muke magana tun da a cikin ta muke da za ka samu ma'aikaci ka ce masa wani da a ƙara maka albashi da a ɗauki matakin da za a da kusa da wannan tsadar farashin kayayyakin da take ciwo kowane ɗan ƙasa tuwo a kwarya a ma'aikaci 1999 za su yi a karya farashin kayayyaki domin su samu sauki saboda diyan kuɗin in ka je kasuwa ta kwace bata baka darajar abin da ka sayo ba to tamkar wannan abin da aka yi maka bai maka amfani ba bai da amfani to eh, ka yi doguwar shimfiɗa ba ba shi game da mm. waɗannan batutuwa da suke damun ma'aikata mm. akwai ɓangarori guda biyu mm. misali a najeriya akwai ita gwamnati wadda ita ke da alhakin sauki hakkokin ma'aikata sannan a gefe guda kuma mm. akwai shugabanci na kungiyoyin ma'aikata mm. wanda su kuma aikinsu shine mm. kare muradan abokanansu yan uwansu ma'aikata to kuma abinda ake cewa bayan wani lokaci sai aka ga kamar tsarin ya sauya ya game kashin eh, kashi ya game kashin ya game mm. yanzu ma'aikatan ba sa iya mayyazewa tsakanin ainihin ita hukumar da suke bin bashi mm. na hakkokinsu in sun yi na wata mm. da kuma ƙungiyoyinsu masu rajin kare hakkokinsu sai bukatar ma'aikaci ta tashi sannan zai gane watakila rana da rashin ranar ƙungiyar da ke ciki sai kuma kwantiragi ya kare mm. sai ya gane ranar bauta da rashin ranar bautar da iwa gwamnati aiki kwarai da gaske mm. kaga abin ya zama kusan tumu biyu to amma su waɗannan matsaloli mm. misali mun ji kayan shimfiɗa a ɓangaren mahukunta kamar matsalar ɓangaren ƙungiyoyin ma'aikata su kuma a cikin wani babi ake wato idan kika duba tarihin da ake kira na labor movement a najeriya da kusan ya kai fiye da kimanin shekaru ɗari abubuwa an yi shugabanni daban-daban tun lokacin colonial era lokacin da turawa mulkin mallaka saboda labor movement tsarin tafiyar da harkokin kwadago da kokarin kwata ma'aikaci haƙƙinsa da kare masa interest bukatunsa abu ne ba tun ya zai samu asali ba kuma a matsayi na kungiyar an yi gwamnatoci daban-daban har ya zuwa yanzu kuma duk inda aka ce kana gwagwarmayar kwatar haƙƙi to kai a gurin wanda kake kokarin kwatar haƙƙin ya ba da haƙƙin a ba mai haƙƙin tamkar abokin gaba kake zame masa duk lokacin da ka jiro da agitations na kokarin ganin kana godan a yi abin da ya kamata a yi mai mulki ba daɗin abin da yake so za ka yi ba saboda kai ne za ka ce wa mahukunta na ba ku wa'adi ku cika wa ma'aikata alkawuransu within which a wannan lokacin in har ba ku yi ba ko mu tafi yajin aiki na <clears throat> gargadi ko mu tafi yajin aiki na gama gari ko mu tafi yajin aiki na sai ba ta gani wanda babu ranar tawarsa to idan ba dan da irin waɗannan ƙungiyoyin ba wane ne zai kalli gwamnati ya gaya mata har a dakatar da a aji kayan aiki yajin aiki ya lalata kasa lokaci guda ya paralyzing ɗin kasa kaga harkoki na kasuwanci da harkoki na komai na gwamnati sun tsaya ce gwamnatin kuma ta yi asara na makudan kuɗaɗe yajin aikin awa 48 kwana biyu kenan da za a zo a yi compute a yi ƙididdiga a saka jimlatin a gaya mutanen a ce ga abin da gwamnati ta yi asara a cikin sa'o'i 48 zuwa sa'o'i 72 ko kwana uku sakamakon yadda ma'aikaci ya yaji gwamnati idan ta kalla sai ta gwammace ina ma kafin a kai ga matsayin yadda za a dakace za a yajin aikin nan an dubo matsalolin ma'aikatan a kalle su da idan basira a samo masala a samo bakin zaren ya fi riba kan cewa a bari sai abin ya yi kamari ya kai intaha ya damu gwamnatin daga baya sai a ce an kira yan labor unions da minista na labor and productivity sai ta ɓaci kenan sai ta ɓaci kenan in an zo an zauna ba a duba ɓaci makan faɗa ko a cikin shirye-shiryen mu masu fashin baki commentators makan faɗa mu ce gwamnatoci su sasanta da ƙungiyoyin ma'aikata akan bukatun ma'aikata kafin abun ya kai ga matsayin da ita gwamnatin take yin asara saboda daga lokaci ai ba ma wata gwamnati a duniya da za ta iya tafiya babu ma'aikaci yau kowa ya ce ya ki zuwa wajen aikin shi ai babu wani sashi na gwamnati da ba zai ji jiki ba kuma tafiyar da gwamnatin ma ba zai yi ma'aikata an yi itifakin cewar su ne farfela mm. da take juya take juya injin eh, tafiyar tafiyar kowace irin gwamnati ya kowane mataki kowane mataki kwarai da gaske to kuma idan aka duba matsayi da kika faɗa na 'yan kungiyar kwadago wadda aka yi da dama lokuta da yawa da muke gani su da yawa waɗansu sun gabata idan kai musu adalci kullum abin da ake so ka kalli abu akwai waɗanda suka yi abin suka jajirce suka yi su suka kuma yi abin fi lallai suka kuma yi yaƙi ya bakin ƙoƙarinsu kuma ba za a manta da irin ƙoƙari da fafutukar da waɗanda suka yi sadaukar da kansu wajen ƙoƙarin kwatawa ma'aikaci haƙi da zamani ya zo abubuwa suka cuɗe in aka shiga irin gwarama kamar wannan lokuta da yawa za ki ga mutane akwai irin yadda kowa ke kallon fahimtar abu akwai wasu yaji yajin aikin da aka ce an kira yajin aikin za ki ga ma'aikacin da kanshi yake tsaki ya ce in dan wai kokarin da shugabannin mu ne suke a yanzu su ma ba da bambanci da 'yan gwamnati za ka ji ire-iren irin waɗannan abubuwan da suke biyo bayan tunani da zarge-zarge daga waɗansu mutane duk da dai wannan bai danna tunanin cewa akwai waɗanda suke yin abin da gasken gaske suke kokari su ga sun cimma gaci kuma sukan yi fafutuka ba don biya bukatar kashin kansu ba yadda kuma ba za ka iya rulan out ka ce babu wanda suke don biyan bukatar kansu don ba don dole ne tsakanin bangarori guda biyu dole ne ka samu ra'ayoyi mabambanta da kuma irin yanayin yadda ake gudanar da abin waɗansu ka iya samun su sun yi abin da kishi da kuma ƙaunar yadda suke so ma'aikata su ji amfani gwamnati su ji daɗi su kuma girbi furen lebo su na irin kwadugon da suke bawa ƙasa akwai kuma waɗanda ba za ka iya kuma janye zargin cewa akwai waɗanda suke yakin don biyan bukatun kansu ba ai duniya ce to amma idan aka riga aka duba shi duk mutumin da aka ce yana ƙoƙarin ya kwatan maka haƙƙi to ba ƙaramin mutum ba ne a wurinka ba kuma karamin aiki ba ne gwamnatoci da dama an sha yin yarjejeniya da yan kungiyar kwadago da gwamnatoci yanzu mu dauko misalin abin da ya fara a yan shekarun nan ba da daɗewa batun maganar minimum wage din nan dake mm. albashi mafi karanci dubu nawa ne dubu nawa ne mafi karanci yanzu dubu talatin har yanzu maganar da nake gaya miki akwai gwamnonin da ba su implemented in dubu talatin nan ba wajen aiwatarwa na karuwar laima in ma a jama wanda bai ma fara aiwatarwar ba ko da yana biyan albashin aiwatar wacce baya yi babu inda abin yake cin tuwa kwarya irin ma a ba a baka albashin naka a wata da wata ne a jihar zamfara an yi a wannan demokradiyya da muke ciki jamhuriyar jamhuriya ta a jihar kogi an yi a lokacin a lokacin wannan gwamnatin da ake ciki kuma gwamnatocin nan sai kaga an yi buris da wajen batun implementation mu abin da ke ci mana tuwa kwarya ba hawan ba saukar saukar za a zo a zauna a tebur a tsara a chat a fito da tasawira kaman gaske ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za mu bi ga process na implementation tsarin da za mu mu gudanar amma idan an zo batun maganar kadamin aiwatarwa din sai kiga abin ya sha ruwa to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ko da su waɗanda suke fafutukar yakan zame musu ɗan zani saboda duk lokacin da aka zo aka ce an yarjejeniya da waɗanda ya kamata su mutunta yarjejeniyar nan me ya kamata a yi ya kamata a samu holistic approach abu wani yanayi wanda za a yi abin da kyakkyawan niyyar da za a kalli abin saboda ana tunanin samun kyakkyawan sakamako a ƙarshen yadda aka gudanar da abu a wannan rana ta ranar ma'aikata ta duniya gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu ta isar da wani sako ne sako na musamman wanda mm. take fatan ya daɗaɗawa ma'aikata mm. goron albishir ne mm. na cewar ta yi ƙarin albashi kaso talatin da kuma kaso 25 wasu ɓangarori na ma'aikata wanda suka kunshi ɓangaren ilimi mai zurfi da kuma ɓangaren lafiya musamman kuma ni ban ji ana irin sowa ta munna tun jiya nake kasa kunne <laughs> da sanarwar ta kula eh. wurin wurin sha ɗaya sha biyu haka sanarwar ta kula to kuma ina ta kasa kunne in ji ko a gari eh. ko a makota eh. sowa hayya hayya barka barka alhamdulillah to ai maganar da ne ta ɗasu magana ce wadda take da muhimmanci kin ga rashin sowar da rashin jin aman waɗanda aka ce an ba su wannan shi ko za a ba su mm. ya biyo bayan irin tunanin da hangen da na yi da kuma abin da na faɗa na ce yau duk ma'aikacin da za ka kira shi ka gaya masa ka ce da ai maka ƙarin albashi da a magance matsalolin da suke dabaibaye albashin an baka wanne ne kake so a yi da ce a mutum dubu ɗaya suna faɗa ba mu ɗau dogon lokaci ba 999 za su ce ya fi kyau su da san samu ne ko da yadda su zuciyarsu take so in an yadda za a yi ɗin da a ɗauki matakai na magance matsalolin da suke dabaibaye abin da yake shafar albashinsu da kuma abin da yake shafar 'yan ƙasa gaba ɗaya saboda tsadar kayayyaki ba ma'aikaci kaɗai ta shafa ba da ma'aikaci da wanda baya aiki da ɗan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa da masu neman abinci da ayyukan hannu dukka gabaki ɗayan mu kwata kasuwan nan dai iri ɗaya ce muke zuwa abin da za mu siyo iri ɗaya ne kuɗin da za mu fitar mu bayar iri ɗaya ne abin da za a fito da shi a bamu a hannun mu mu kalle shi da irin darajar da muka kalli kuɗin namu muka bayar in darajar ta daidaita da abin da aka bamu duk kallo ne muke wani abu kin ga ashe kowa ma idan da za a so a ce su samu ne ka tambaye shi ka ce duk wani abu da gwamnati za ta yi ko kuɗin palliatives din nan ko irin kuɗaɗen nan na rage radadi ko rage talauci da ake cewa an yi tunanin za a wari mutane miliyan kaza gwamnati ta rika aiko musu da dan tallafi daga lokuta zuwa lokuta ko su waɗanda ake ba wannan ɗin da za a nemi ra'ayinsu a tambaye su a ce me kuka fi so gwamnati ta yi muku fiye da a ɗauki ɗan tallafin a miƙa maka ko a jeho maka ta asusun na ajiya na banki a ni na san amsar da mutane za su fara shine a magance matsalolin da suke suka yi dabaibayi irin abubuwan da muke gani muna gani suna faruwa a wajen a kasuwancin da ake a yanzu to saboda haka rashin sowa bai bani mamaki ba dan nima tun daga lokacin da labarin ya bayyana har misalin karfe biyu na dare na bibi kafofin yada labarai amma dai ban ji inda aka samu suwa din nan ba kuma akwai wani tsoro wata la'alla su rashin tsowar yake da alaka da shi galibi lokuta da yawa idan aka zo da irin waɗannan abubuwa na ta tagomashi to gwamnati za ta baje alƙalmanta a faifai ta kalli cewa to fa idan har aka ce a yanayin ƙangin tattalin arzikin ƙasar in za a kalli indices alkalma ne yadda tattalin arzikin kasa yake tafiyar hawainiya da kakanin kayan da aka samu ta fuskar tattalin arzikin ƙasa to za a ce fa wannan tsarin da muka kullo da shi sai ruwa ya tafi da wasu ƙarshe a wayi gari a ce duk wani ma'aikaci da yawa ko kuma a ce eh za a baku duk waɗannan kuɗaɗen da ke magana amma gwamnati ba ta da alternative ba ta da zaɓi wala Allah ko sai an yi retrenchment ila sai an rage wasu to kuma daga lokacin da aka zo aka ce za a sallama wasu daga bakin aikinsu to daga lokacin da kuma wata sabuwar matsala da damuwa da tunani mai rudi wanda zai kasa fita daga zuciyar mai jin shi to saboda haka wannan kila yana da alaka da rashin sowa saboda babu wanda za a ce an ƙara maka albashi a ce ba a ji amansa kamar yadda yake faɗa kafofin yada labarai da yawa waɗanda muka bibe su har ya zuwa da safe ba mu ga duk daga irin hirarrakin da ake ga da wasu daga cikin waɗanda ake tunanin me ra'ayinka amsoshin da wasu da yawa suke farawa a ah, to dai magana ƙarin albashi ga yadda al'amura suke ga yadda kayayyaki suka tsawwala ga yadda kayan abinci suka tsawwala duk da dalalan ta fara crashin fa dala tana yin ƙasa tana yin ƙasa ne ce amma har yanzu idan ka kwatanta in ka ji cikin kasuwa za ka ji in ma akwai dan wani rangwame bai taka karaya karya ba bai kuma zo daidai da yanayin da aka samu kai kafin ita wannan dala amurka iblishiyar dala nan ni ban taba ganin a duk duniya a a tarihin dala da irin mulki da dala take a duniya ban taba ganin inda dala ta sami wanda ake cewa damar da ta samu a cikin mutane ko kuma irin yadda ta yi iko dala ma mai mulki ce mai zaman kanta ta zama institution mai zaman kanta don duk wata hujja da ake kafawa da ita ake kafawa ba taba samun lokacin da ta samu ambatu a najeriya ba tun da ake hudda da ita kamar yanzu to don haka shi ma'aikaci idan bai munna ba idan bai sowa ba ba zai rasa dalili ba kuma waɗannan indicators abubuwan da muka kalla a matsayin kila shine dalilin da zai sa ma'aikaci ba zai yi sowa da a jamansa ba ba zai rasa nasaba da abubuwan da muka hanga don ba yanzu. gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu ta bayyana cewar duk da yanayi na rashin tabbas ɗin karkare aiki da kwamitin shawarta sabon tsarin albashi zai tsaye da matsaya amma dai gabanin wancan tattaunawa da wancan kwamiti yake gwamnatin tana mai farin cikin sanar da 'yan najeriya ma'aikatanta na najeriya cewar ah, ta yi kwarewar ƙarin albashi wanda zai fara aiki daga ɗaya ga watan mayu yau kenan na sabo shekarar da muke ta su ma'aikatan nan da muke magana gara a fayyace labarin yadda kowa zai fahimce shi mm. magana ce da ta fito da albishir daga bakin shugaban kasa ma'aikatan gwamnatin tarayya kadai za su ci ta gomashin ko kuma har kowane ma'aikaci a matakin jiha don mai sauraro ya gane menene manufar wannan magana to ma'aikata a bangarori daban-daban akwai Eh, wata sanarwa da na gani wadda aka yi kasafin ma'aikatan eh, ma'aikatan rukuninsu bangaren masu aikin sarki mm. eh, 'yan sanda bangaren mm. ma'aikata na ayyuka na musamman mm. su ma za su samu ƙari mm. ɓangaren ma'aikatan database mm. da sauransu rukuni-rukuni dama akwai wani rukuni guda shidda wanda su ba a taɓa su ba akwai waɗanda su an yi musu ƙarin a 'yan watannin da suka gabata bulin bakwai ka ji su shiru mu ma da yake kaza ce ciki goge bakin ki <laughs> babu wanda ike cewa komai an shigo da sauran bangarorin na ma'aikata kaga idan na fahimta kenan so ake a shigo da kowa cikin tsarin ya zamto cewar an yi a yi karin kowa ya samu kafin wancan kwamiti ya kare aikinsa ya fitar da shawara ta matsaya tartibiya na cewar wannan ita ce ake ganin maslaha za ta zama eh, zai zama sabon mafi karancin albashi na ƙasa eh. tunda yanzu kaga aicewa aka yi wasu kaso talatin wasu kaso ashirin da biyar hmm. kaga bai zama bai ɗaya ba hmm. amma wancan na yanzu da muke kai aice aka yi mafi karancin albashi dubu talatin hmm. kaga bai ɗaya ne to wannan hali da ake ci to ai matsala na yanzu shine idan kika kalli abun ta fuska guda biyu idan abun ya takaiti ko aka yi limitin ɗinsa akan ma'aikatan gwamnatin tarayya a zango na farko na wucin gadi su ko ma'aikatan jihohi za su yi shiru su ji menene zai fito daga bakin gwamnoninsu ko kuma a labarin da muka amsa daga safe zuwa yanzu irin labaran da kuka karanta akwai abin da ya kama da abin.